akfa biyu ne dai akfa biyu ne dai jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri idan yau ne zuwan ka wannan tasha ta mai albarka to ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar lakin mu gode wato ainihin akfa biyu an tsayar da shi a matsayin wato dan majalisa shugaban majalisar dattawa wanda aka yarda da shi kuma akan amince da shi jam'iyyar apc apcd ta amince da akpabio ne a matsayin wanda zai jagoranci bangaren wato majalisar dattawa wato wanda zai zama shine shugaban majalisar dattawa wannan da ya biyo bayan lokacin da aka zauna aka yi wato shawarar cewa ya kamata a ce an fitar da shugaban majalisa to amma sai dai dama an san cewa tun daga bisani wato akpabio wato ainihin honorable wato shugaban ƙasa ahmad bola tinubu ya tabbatar da cewa ya fi son akpabio daga kudanci wato ya zamto shine shugaban majalisa sai dai kuma an ba da makemakin shugaban majalisa ne daga arewa wannan ya biyo bayan da lokacin da ake gabatar da ainihin wato tsayar da wanda ya cancanci ya tsaya shugaban majalisa inda wasu suka fito daga ciki suka nuna wato suna buƙatar wannan kujera to amma sai dai kai tsaye dai aka samu raba ƙaddama inda Ahmad Bola Tinubu ya magana a cewa akfabio shi yake bukata ya zamto shugaban majalisa nan take ba a wata wata ba jam'iyyar APC ta amince da cewa an yarda da shi a matsayin shugaban majalisar dattawa da ke Abuja wannan ya biyo bayan hakan ne da ya sa aka ce Ahmad Bola Tinubu ya yi bayanin cewa ya fi son akfabio fiye da duk wani ɗan takara da ya fito wanda hakan ya sa sauran 'yan takarkaru suka janye hannunsu daga ciki kuma wasu da suke yin takara nan bisani nan kai tsaye suka nuna goyon bayansu daga akpabio domin yadda wato shugaban ƙasa ahmad bola tinubu mai jiran a miƙa masa gado ya haye tabbas wannan ƙalubale da wato akpabio ya fuskanta ya fuskance shi ne lokacin da wasu suka hito suka nuna cewa su ma suna buƙatar kujerai to amma sai dai daga bisani da ahmad bola tinubu ya fito ya nuna cewa shi ma yana kaunar wato akpabio a matsayin wanda zai jagoranci majalisar dattawa ba a yi wata wata ba duk waɗanda suka wato miƙa nuna cewa suna son wannan kujera yawanci daga cikinsu suka yi maza maza suka janye wato alƙalimansu na cewa sai dai an samu mutum guda wanda ya nuna shi yana nan kan bakan shi na neman wannan kujera ta shugaban majalisa to amma sai dai ana ganin cewa a ƙashi ba za ta iya cimma ruwa ba duba da yadda jam'iyya ta yarda ta aminta da shi hasali kuma wato shugaban ƙasa ma ya yarda da shi domin ya zama wato shugaban majalisa wato na dattawa tabbas ana kallon cewa wanda ya nuna cewa baya goyon bayan wannan ɓangaren ba lallai ba ne kai labari ba wanda kuma suna kallon cewa yana iya tirzawa ya kai labari to amma sai dai idan aka yi duba da jam'iyyar apc kuma aka yi kallo da 'yan jam'iyyar apc wa'anda suka yi a da wannan kujera da aka ɗauka aka ba a biyu idan aka yi wannan aunan ana kallon cewa wanda ya ja ba lallai ba ne ya kai labari ba domin kuwa duk wanda ya ce zai ja da ainihin wato shugaban ƙasa da kuma sauran 'yan jam'iyya to ba lallai ba ne ya kai labari idan aka yi duba da yadda wato sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi to wannan dalilin ne yasa ake kallon wanda ya ƙi janyewa da cewa kamar ya ya samu matsaloli akan wannan wato kujera da yake nema domin kuwa hakan ba zai haifar masa da ɗa mai ido ba tabbas wannan ƙalubale da ake fuskanta musamman ma da ɓangaren wato wato shugaban majalisa wato shugaban majalisar dattawa ana kallon cewa tun yanzu an fara samun wato ƙalubale musamman yadda aka hito kuma ido ya rihe bayan an gama wato primary election kuma sannan aka zo aka yi zaben secondary election inda 'yan takarkaru suka samu nasarar lashe zaɓe waɗanda suke da rabon lashewa to hazalika kuma yanzu an gama an zo maganar raba mukamai wanda za a raba su wato a majalisu musamman daga 'yan majalisar dattawa da ma 'yan majalisar tarayya da ma kuma 'yan majalisar jiha to hakan na ganin cewa ana kallon cewa tamkar wannan wato ƙalubale ne na musamman shi ma duk da wasu suna nuna cewa su kansu suna kwaɗayin wato su zamu wannan kujerai to amma sai dai daga ɓangaren manya-manyan shugabanni da kuma jam'iyyar apc baki ɗaya takan zaɓo wanda take so take ƙauna ne ba wai wanda za a zo a zaɓa ba wanda hakan ke ganin cewa mawuyaci ne a ce mai ya samu wannan kujerar ba tare da samun goyon bayan wato ainihin manya ba shi yasa ake kallon duk wanda ya ja da wannan takun to ba lallai ne ya kai labari ba shi yasa ake kallon makomar wato 'yan adawa wa'inda ba su kai wato masu mulki samun kujeru ba shi yasa ake kallon cewa idan mutum ya je ma ba lallai ba ne ya yi abin a zo a gani ba in dai ba miƙewa tsaye ba tabbas wannan ƙalubale ne sosai wanda yake buƙatar a samu gyara kamar waɗanda suke ganin cewa hakan bai kamata ba domin a ce an yi ma wato wannan ɓangaren karan tsaye ba to amma sai dai ana kallon cewa sarkin yawa idan ya fi sarkin ƙarfi sai dai haƙuri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 ya shi a shirye yake da ya fara hitar da sabbin waƙoƙinsa waɗanda ya buga ma wato wanda za a gabatar da su lokacin da za a yi rantsar da 'yan takarkaru wanda ake kallon hakan mawaƙi dauda kahutu rara ya yi shiru ne domin wannan lokacin ya yi ya fara hitar da manya-manyan waƙoƙinsa da ya gabatar tabbas ana kallon dauda kahutu rara a matsayin babban mawaƙi ko kuma mawaƙi wanda ake gani mai zamani wanda ake ganin yanzu lokacinsa ne kuma ana kallon shi ke shi, domin kuwa an jajja da dauda ka rara wasu mawaƙan wa'anda abokan sana'a su ne to amma ba su kai labari ba wanda har dauda ka rara akwai waƙar da ya saki inda yake magana akan cewa wa'annan da suke adawa da shi su yi haƙuri yanzu lokacinsa ne kamar yadda dauda ka rara yake bayani tabbas dauda ka hutu rara an tabbatar da cewa yanzu shine mawaƙi na wannan lokaci musamman ma a ɓangaren waƙoƙin siyasa wanda ake kallon babu wani mawaƙi da ya kai sa tashe a wannan lokaci to tabbas ana kallon dauda ka hutu rara a matsayin babban mawaƙin da ake ji da shi saboda haka kada ku manta ku danna mana subscribing a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku sababbin shirye-shirye kuma za mu ci gaba da bibiya abubuwan da suke faruwa musamman daga majalisa da kuma abubuwan da ke faruwa a cikin ƙasarmu Najeriya domin kawo muku mun gode.